Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya tuna yanda ka sami kuɗinka ka ja wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. ka kashe su da hanya Masu sauraron mu barka da warhaka, Salu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya mun so maka muku firar da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da masana tattalin arziki akan yakin cinikayya da ya barke tsakanin Amurka da China. Idan ba a manta ba, Najeriya na sau kimanin kashi saba'in cikin ɗari na kayayyakin da take amfani da su daga ƙasar China ne. Saboda haka, tana yawa takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta shafi Najeriya walau ta hanya mai kyau ko kuma ta wata hanyar daban. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. da ci gaba da firar da ya yi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habib Yahaya. To, Alhaji Suleiman Bello MNI eh, ga bayanin da shi eh, Dr. Lawan ya mana eh, cewa wannan takaddamar fa za ta iya shafar kasashe irin musamman Najeriya nan da muke ciki la'akari da matsayinta Afirka batun yawan jama'a din bayan yawan jama'a kuma ita ba ta sana'antarwa sai dai ta ringa uh, gunsa tana kasayarwa yaya kake ganin mizanin abin zai shafi najeriya misali assalamu alaikum uh, wani takaddama tsakanin wayannan manyan kasashe guda biyu na duniya uh, zai iya shafar wasu kamar najeriya amma zai iya zama positive zai iya zama negative wato zai iya tasiri ne mai kyau ko kuma mu eh, to ya danganta da yadda kowanne ya zama ya kalli abin kuma ya ɗauki abin amma dai a hange na wannan abu zai zama eh, tasirinsa mai kyau ne akan tattalin arzikin najeriya kamar ya abinda ya sa shine amerika dai kasuwa ce babba ta duniya wanda china ba za su iya so saka ta ba to amma rikicin ya jawo cewa wasu abubuwa za su zama sun zama affected hmm. uh, sun tabu sun in the sense that cewa uh, kaga akwai different difference din su to amma da yawa kamfanin daga america da kaya ke shigowa da shi da aka samu wannan 500 billion din akalla da su kamfanin nama a china ma na america ne hmm. so investment din america ne a china so idan idan idan idan suka isu kansu za su rasa to amma china suna da wani abu za su iya canja akalar su saboda haka idan za su nemi wajen zuwa mu kuma najeriya a afirka da mun fi kowa yawa kuma mun fi kowa karfin tattalin arziki saka idan muka cafa zai mu iya amfani da shi to a advantage kuma ina ga gwamnatin mu da gwamnatin china shi ta hanga da yanzu aka zo aka yi sanin currency swap din din nan na musayar kuɗi wanda kaga idan aka sauƙaƙa harkar cinikayya ta kuɗi za a sami kuɗi ya bunƙasa don kamar inda muke samun labari kamar yanzu ana sai da yan wajen naira hamsin amma in aka fara wani abin zai dawo kamar naira arba'in sa haka masu zuba jari da ba su da in aka toshe musu oriya a amerika za su iya yiwu najeriya masu siya kuma na najeriya yanzu an ba su damar saukin saukin samun kuɗi saka abinda da ba za ka shigo shi ba za ka iya tafiya yanzu ka je ka shigo da shi um, kenan kamar yadda ka bayani uh, wasu daga cikin kasashen uh, kamfanoni na Amurka suna sana'antar ne a Amurka a China kuma su turo Amurka kenan uh, tunda wannan abu ya fara faruwa za su iya yanki shawara suke bara mu taho kasashe irin su Najeriya mu dinga sana'antar za su iya yi saboda abin da yake sa mutum ya kai waje shine factors of production akwai magana su a lebo a tattalin tana shine cewa chief lebo. to amma suna da bigger advantage over Najeriya shine infrastructure wanda gaskiya mu ita ce ta yi ta karanci amma abu ne wanda za a iya gyara shi a cikin nan kankanin lokaci a cikin shekara biyu uku kana so da gaske za ka iya samun wuta za ka iya samun ruwa so in akwai wannan za su iya taimaka mana samu wannan su masu jiyo da aka lasta nan saboda muna da jama'a yanzu average da labor in ba dubu daya a yi zai maka aiki a america in ba dubu biyu ba zai ma aiki ba wannan yana nufin kamar tun da an fara wannan takaddama ita kanta gwamnatin amurka kenan za ta iya dafawa su kamfanonin nata da suke kintare misali su eh, wato fantsamo kasashe irin namu kenan misali sosai idan yanzu idan ta kadama ta karfi ai dole wasu kamfanukan kamfanukan sai a rufe su in ai ba su rufe su ba da jari ne saka so za a kai su wani wuri to kuma mu ne emerging market saka nan prospect din ayyo wajen mu yana da yawa so ni na gani abu ne da fada in an yi ina ga idan muka idan muka muka zama proactive zai zama to our advantage to uh, da salamu ka ji abin da Alayhi Suleiman uh, ya fada cewa idan aka dau wada maimawan an yi hangen nesa har ma watakila yana alakanta zancen nan na currency swap watakila su hukumomin najeriya shi suka hangama suka karfafa ya kake ganin cin gajiyar da yake faɗa nan ga najeriya musamman in kai la'akari da mu kuma kalubalen mu a gwamnatance da kuma ta fuskar tsare-tsare da kuma aiwatar da su ai kamar yadda faɗa ne a sa na ɗan kasuwa wato ina son in gaya maka cewa shi wannan rigima kusan idan kasashen da suka suke tasowa musamman su najeriya da kasashen afirka in suka shirya mata za su samu galaba menene shirinta ya zamana cewa suna da musamman abin da ake kira infrastructural provision kamar muna da wuta ɗorariya muna da tsaro muna da sauran abu na hanyoyi da ruwa da komai saboda hanya biyu ce na ɗaya kamfanonin da ba su kasa shigar da kayayyakinsu a amerika aka toshe musu wannan kasuwar kasuwar ɗayar ita ce kasashe masu tasowa musamman najeriya saboda yawan mutane ai shine kasuwa hmm. to kamar najeriya za su samu waɗannan kayan a cikin sauƙi ba kawai ma kaya a cikin sauƙi ba akwai abin da ake kira long run eh, effect nan gaba za su iya zama na cewa su ɗauko wa'annan masana'antun kamar yadda shi ma Suleiman yake faɗa su zo nan ƙasashen tunda a nan aka fi amfani da kayan su sana'antar da su tunda kasuwar Amerika ta toshe musu. Ah, ah, wannan dalilin ina ɗaya daga cikin kuma za a daɗa cin gajiyarsa musamman saboda wannan tunanin da ita gwamnatin yanzu ta yi na wannan musayar kuɗin wato to amma hakan yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta daɗa ƙulla wani ƙawancen da amurka ga hannu guda kuma ta yi wancan kawance na maganar currency swap da, ita china don zuwan shugaba bahar har ma shugaba trump yake cewa a bude kasuwanci a ma'ana kafofi na kan iyakoki don kasashen yan kasuwar amurka su shigo su abin nan baka ganin kamar za najeriya ta fuskanci kalubale can ta kulla yarjejeniya ta hulɗar cinikayya da can china nan ma kuma ga da amerika a yayin da su biyun kuma suna takaddama to ai abin da yafi kamata kenan dama ai kowace ita najeriya sai ta zama wato bazawararsu kowa ne ma yake yi kuma kowa tun da ne ma yake harkar kasuwanci da ita zai yi iya kokari ne a manhajar yadda za su zauna su tattauna ya ba wa najeriya da 'yan kasuwar najeriya wata dama da za ta ja hankalinsu ita cana tana da dama mai yawa musamman ta wannan currency swap din wato uh, uh, uh, shirin musayar kuɗi mm. saboda kamar yadda alhaji suleiman bello yake faɗa idan wannan abin ya fara ba ka buƙatar ka sai dala wato ita amerika babban matsala ta shine kudin ta duniya tana bukata kowace ƙasa in za ta yi kasuwanci da wasu ƙasa sai ta samu dala wannan sai ba wa dala ƙarfin da kayayyakin amerika ma sai suka yi tsada ita kuma china yanzu abin da take cewa idan kana Nigeria tun da babbar kasuwa ce tana bukatar kayanta ba ta bukatar wannan dalar ta zo su shirya yadda za ka canja da naira ka tafi da naira cana ka canja ta ko ka canja naira daga nan ka sayi kudin su wanda darajarsa ba ta kai darajar kuɗin amerika ba saboda haka kayan sai ifi sauki saboda haka shi dan kasuwa wanda dama sama da kaso saba'in na abubuwan da Najeriya suke sowa a matsayinsu na kasashen da suka suke tasowa sun fi siyansa daga cana don ya fi arha saboda haka wannan sai i zamana a can kasuwar da ita America take nema a yanzu ta Najeriya ita ce wannan kasuwar noma musamman harkar noma da Najeriya ta shiga ah, shi Trump abin da yake so injina na noma da iri da sauran kayayyaki da hatta da irin shanun noma najeriya ta fada kulla karkar kasuwanci wanda mafi yawa wa'annan ba abin da najeriya ta fitowa kenan a cana ba saboda haka amma kuma akwai kasashen duniya na europe na tura wanda su ma kuma suna da wannan harkar kasuwancin da najeriya hmm. ita trump yake kokari tunda za ta yi abin da ake kira agricultural revolution to ta juya ta iga mana cewa kayayyakin nomanta da sauransu ta shigowa da shi daga Amerika to in yana son kulla yadda yadda China kuma ta shigo Najeriya da Afirka dole sai sun kokarin sun musu abin da ake cewa wato sun rage darajar kuɗinsu da tsadarsu yadda su za su iya shigo da su a kasashen afirka saboda haka idan ka duba kamar yadda man suleiman ya baka a dunkule zai iya zama idan kasashen da su eh, suke tasowa kamar najeriya sun shiri na su ci moriyar wannan rigimar to za su ci saboda su wa'ancan manyan kasashen in ka ji an fara rigimar tattalin arzikin kasa kowa ya kai karshe kowa baya bukatar kowa kowa su uke kowa sai nasa daga ran da wannan kowa ba zai sai na kowa ba sai kowa daga cikin su ita zai je da mota kasuwar a wani waje Jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habi haya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Salman Abo da cobahiro Diodune da suka daidaita mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri, ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe behind.